بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na litinin na kuma goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu dora a inda muka tsaya a darasin wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميم وبنجي سبحانه وتعالى يتكنش لغفرة يا رحمة شيش الله تعالى يكيوت تاما كونتنسا وانا شيني درس المونة وقوم شا تقوص أتكل التافي دم كما دام تاشي أبابي نقوم شا شدا دام تاشي أبابي نقوم شا شدا مي باين دمكي مغانا أبابي نقوم شا بيار na abin da ya shafi فدعا الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الأبي الكبير كما سيبابي نقوم شاء نقوم شاشدة عندما لن يتي باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقولي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقولي قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ودنا نسوني آيوي ayoyi biyar da malam ya kawo a cikin wannan babi a inda ya ce wa ƙauli wa ƙauli wa ƙauli mana babu shafa'ati wa ƙauli wa ƙauli lahi ta'ala waɗannan ayoyi guda biyar malam ya zayyano a ciki sai kuma aya da shekul islam ibn taimiyya ya magana a kanta lokacin da ya kawo maganar shi ita ce wala yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahun min duni kazalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin ya ce babu shafa'a babin da zai yi magana akan ceto wannan babi zai yi magana ne akan ceto kuma magana a wannan babi din tana da fuskoki da idan insha Allah ta'ala mun zo ciki fuskokin za su fito sai ya ce babu shafa'a babi da zai yi magana kan abin da ya shafi ceto wa qaulillahi ta'ala kuma babin zai magana akan faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa an zirbihi kuma ka yi gargaɗi da shi alƙur'ani shi ne wa an zirbihi ka yi gargaɗi da shi ka yi wa'azi da shi wa zakir bil ƙur'ani man ya khafu wa'i saboda haka da alƙur'ani ake yin wa'azi ba ana yin wa'azi ne da waɗansu abubuwa da suka haɗa kame-kame ko abubuwan da ba su da asali a shari'a ba ko kuma abubuwan da shari'a ma ta riga ta share hukuncin su misali mutum ya ce ya ɗauko a taura zai dinga biya wa mutane ita yana musu wa'azi da ita har ake cewa a taura abin zabura ta dauri mai kulaki ce mutum zai yi wa'azi da taura ko da zabura ko da injila waɗannan littattafai duk gaba ɗayansu alƙur'ani ya share su saboda haka abin da aka ɗora ma dukkan mutum musulmi shine ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikinsu shi amma a yau ba a ɗauko littafin zabura a ce za a biya wa mutane domin su ɗauki izina a ciki wanda littafi ake biya musu ne littafin alƙur'ani shine wa zakir bil ƙurani man yakhafu waye wa jahidhum bihi jihadan kabira kaga duk da alƙur'ani kenan shine wa anzir bihi haka ne ce litunzira ummal qura da alƙur'ani domin kai wa'azi ga mutanen da suke a ummul da kuma man haulaha to da Allah ta'ala ce wa anzir bihi yayi gargadi da shi shi alƙur'ani kenan wa zaka gargada wa zaka yi ma wa'azin da shi a wannan ayar allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron haɗuwarsu da ubangijinsu suke tsoron a tara su me zai faru idan an tara su a gaban ubangijinsu waɗannan su za ka gargada da alƙur'ani a lokacin ba da za a tara su gaban ubangiji laisa lahum min dunihi wali kwata-kwata ba su da wani mai taimaka musu in ba Allah ta'ala ba ɗaya kenan wala shafi' kuma ba su da mai ceto in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba laisa lahum min dunihi wali ba su da wani wali in ba Allah madaukakin sarki ba wala shafi' hakan nan ba su da mai ceto in ba Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce alwaliyu shine annasir mai taimako ba su da wani wanda zai taimaka musu wanda zai agaza musu in ba Allah maɗauki sarki ba kun ga yanzu a wannan ayar an sami laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi' ba su da wani koma bayan Allah ta'ala wanda zai taimake su kuma wanda zai cece su wa ƙauli da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce lillahi shafa'atu jami'a ƙul ka ce ya kai wannan annabi mai daraja lillahi ga Allah kaɗai yake a shafa'atu ceto ba jami'an baki ɗayan ceto na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ƙauli hakan nan da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce man ya ya inda ba wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ƙauli da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce wa kan min malakin sau da yawa akwai dubin dubatar mala'iku fis wati a sammai la tuhuni shafa'atu shay'an cetonsu su mala'ikun bai taɓa amfanarwa ko kaɗan illa min ba'adi an yi azan Allah har sai bayan da Allah ya ba da izini liman ya sha'u ga wanda shi Allah ɗin ya so wa yarda kuma iyarda wa ƙauli da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce ƙulidu ullazina za'amtu min duni ka ce ƙul ka ce udu'ullazina ku kira ku halarto ku zo da allazina za'amtu min duni la waɗanda kuka riya cewar su ne ababen ceto ko masu yi muku wanda kuke bauta musu ku je ku zo da su ko kuma ku kira su la yamliku na misƙala zarra ba sa mallakar ba sa mallakar abin da yake nauyin ƙwayar zarra fi samawati a mulki na sammai bakwai wala fil ardi hakan nan ba su da mulki na abin da ya kai ƙwayar zarra a abin da ke ƙasa wa ma lahun fihi ma shirkin hakan nan kuma ba su da tarayya a cikin mulkin samai bakwai da ƙasai bakwai biyu kenan wa ma lahu minhum min zahir kuma ba su da mataimaki a ciki wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina Allah hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al waɗannan ayoyi su ne ayoyi da malam ya buɗe wannan babi a su ayar karshe ta tsaya ne fi samawati wala fil ardi haka yake ko wa ma lahum ma min shirkin wa ma lahum minhu min wa ma lahum minhu wala tanfa'u shabab duk bata ciki haka yake ko sai dai tana cikin kwakwalwar a zuciyar wanda ya haddace ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa an zirbihi ka yi gargaɗi da shi alƙur'ani mai girma wa za ka gargaɗa allazina ya khafuna waɗannan da suke tsoron an yi sharu ila rabbihim a ta da su gaban ubangijinsu me za su samu suna jin tsoron a ta da su kisa ma ba su yadda da tashin ba ba su yadda ma da cewar in an mutum za a tashi ba su to ka gargaɗe su laisa lahum min dunihi wani ba su da wani koma bayan Allah a matsayin majibincinsu ɗaya wala shafi hakan nan kuma ba su da wani koma bayan Allah wanda zai cece su tambaya ta a nan ita ce su waɗannan mutanen suwaye kafirai ne ko mumine ne kuna jina da kyau kafirai ne ko mumine ne waɗannan kafirai ne saboda mai aka ce da su kafirai saboda laisa lahum min dunihi wani ba su da wani wali in ba Allah ta'ala ba shi ko Allah ta'ala ai wali mumine ne Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون saboda haka sai Allah ta'ala ya kore musu samun ceto su kafirai ba sa cikin waɗanda za a ceta ranar alkiyama ba sa cikin waɗanda za a ba su izinin su yi ceto ɗaya kenan hakan nan ba sa cikin waɗanda za a ba da izinin a ceta nau kenan domin akwai wanda zai yi ceto ɗaya kenan akwai wanda zai yi za a ceta uku kenan ai biyu kenan ko kuma mu ce akwai mai ba da izinin ceto shine Allah subhanahu wata'ala sai ya ba da izini a yi ceto zai ba da izini ga wanda zai yi cetan sai kuma ya ba da izinin wanda za a ceta kaga ga mai ba da izini ga wanda zai yi ceto ga wanda za a ceta mai ba da izinin shine Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai shi kadai yake ba da izini shi kadai kuma zai ba da izini to raka babu mala'ika daga cikin mala'iku da zai ba da izinin a yi ceto babu annabi daga cikin annabawa da zai ba da izinin a yi ceto babu manzo daga cikin manzanni da zai ba da izinin a yi ceto mun fahimci wannan da kyau sai na biyu wanda za a ba izinin ya yi ceton kuna ji da ke ko wanda za a ba shi izinin ya yi ceto shine ya zama muni kenan ba a bai ma kafiri izinin ya yi ceto domin allah ta'ala ya ce laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi' ba su da mace na uku shine ba wanda za a ceta wanda za a ceta dole ya zama yana da tauhidi yana da ikhlasi kenan ba za a ceci wanda yake kafin domin Allah ta'ala yake cewa ma salaka kun fi saƙa. Ƙalu lam min al musalli wa lam naku nut'imu al wa kunna nakhudu ma al wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin waɗannan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai amfane su ba ceto na masu ceto ba zai yi amfani a garin su ba su ba za a ba su izinin su yi ceton ba kuma ba za a ba da izini a cece su ba ina ba ta mun gane wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce lillahi shafa'a ka ce shi ceto a shafa'a jinsin ceto baki ɗayan shi domin wannan alce aljinsiyya al وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعدل الشفاعة ceto da dukkanin nau'ukan ceto baki ɗaya jami'an na Allah ne to kuma tun da nashi ne wa zai ba da izini kenan shi tun da shi ke da ceta na biyu da ya ce jami'an duka ya nuna ceton yana da nau'uka kenan kuna ce na da kyau ko ta yana maka ce yana da nau'uka saboda Allah ta'ala ce jami'an inda ceton ɗaya ne a gaga da ba a ce jami'an ba saboda haka kenan tunda nau'ukan ceton suna da yawa kenan sai aka ce kul ka ce lillahi shafa'a shi ceto gaba ɗaya na Allah ne jami'an gaba ɗaya nau'ukan ceton duka wa ƙauli da faɗin Allah ta'ala da ya ce man lazi ya shafa'u waye zai yi ceto waye isa ya yi ceto inda hu a gaban Allah illa bi izini ya sai da izininsa ba wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba waɗannan ayoyin da kyau ɗaya kenan da sauran ayoyin da malam bai ambata ba da ke cikin alkur'ani wata ko yawman la tajzi nafsin an nafsin shay'an wa la minha شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل mutum muka tara sauran ayoyi duka da cikin alkur'ani mai girma za mu kallace su wasu sun kore wasu sun tabbatar kuna ji da kyau ko wasu sun kore wasu sun tabbatar wasu sun kore ceto wasu sun tabbatar da ceto ina fata mun fahimci wannan da kyau cikin waɗanda suka tabbatar da ceto akwai wacce ƙullillahi shafa'atu jami'a ka ce shi ceton baki ɗayan shi na Allah ne haka wannan sun tabbatar babu wani harfin nafiyu da izo kafin su sun tabbatar da ceto gaba ɗaya akwai shi ɗaya kenan na biyu kuma na Allah ne to amma waccan ayar ta farko laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' su waɗannan da aka ambata allazina na yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi ba su da wani koma bayan Allah waliyun wanda yake matukuncin su wala shafi kuma mai ceton su to waɗanda ba su ba fa suna da Allah a matsayin waliyun su kuma mai cetansu. su kullum ne ke ko waliyun su kuma mai su saboda sun bi Allah subhanahu ta'ala a nan hakan nan aya ta uku man zallazi yashfa'u indahu ba wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izininsa ka gana akwai annafayu da al-isbat annafayu shine man zallazi yashfa babu wanda zai yi ceto indahu a gaban Allah sai aka ce illa bi iznihi sai da izinin Allah sai nuna mana akwai ceton kenan kuna ji da kyau ko sai dai da sharadi menene sharɗin izini menene shetan abin da menene sharaɗin shine izini da Allah ta'ala zai bayar idan ka tara waɗannan ayoyi da sauran hadisai gaba ɗaya da suke a wannan maganar za ka fitar da sakamako nagartacce ingantacce na farko tabbatuwar ceto akwai shi ranar tashin alkiyama na biyu ceton ba zai amfani kafare ba ceton ba zai amfani kafare ba gaba ɗayansu na uku wanda zai yi ceton sai da izinin allah maɗaukakin sarki shi allah ta'ala ne zai ba da izini ya ce kai an baka izinin ka cecuwa ne ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ko to kaga an ba kaiwa ne ɗaya kenan an ba kai wani an baka izinin ka yi ceto sannan wanda zaka ceta shine wani kaga wani ya tabbatar maka da mallakar ceton kenan gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke ceton lahira bai yi kama da ceton duniya ba kuma kaga ceton duniya duk wanda ya san yana da fuska a fada ai kaga sai ya yanke wasu hukunce hukunce ma a gefe kawai ya ce kai ku sake shi ya wuce kai kaza kaza kaza kaza kaza ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau to amma a lahira saboda haka ceto tabbas ne akwai shi wanzajje ne a lahira ɗaya wanda ka je na inkarin ceto baki ɗaya alama ce daga alamar bid'arsa alama ce ta bid'a wanda yake waɗanda suke inkarin ceto ƙungiyoyi ne na bid'a da ba su da alaƙa da sunna saboda me saboda sun ɗauki wasu nau'ukan ayoyi sai suka yi watsi da wasu nau'ukan ayoyi amma manhajin ahlus sunna wal jama'a a kullum wasaf ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa kullum da ke ko kullum wasaf ayoyi da suka kore ceto sun kore ceto ne ga kafirai shikenan ba za a ba su izini ba ba za a ba da izinin a cece su ba za a ba su izinin su yi ceto ba kuma ba za a ba su ba za a ba da izinin a cece su ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kaga wannan abin da ya shafi kafirai ke na biyu shi wanda zai yi ceton daga cikin muminai ba zai yi ceton ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da wasu suka kasa fahimta sai suka yi inkarin ceton gaba daya suka ce gaba daya ma ceton babu shi saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu an fi ku ah, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a babu ceto wal kafiruna humu zalimun saboda an ce wala shafa'a babu ceto sai ya tafi akan babu ceto sai ya dauki aya daya ya kafa hujja ne ta akan babu ceto to kuma babu abin da ya rage mishi shine sauran ayoyin ya lankwasa su ya birkita su ya hautsana su tunda aka ce tunda ya wala shafa'a babu ceto kuma ga wannan aya cikin suratul zumar ta ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceton baki ɗayan shi na Allah ne kaga ta tabbatar da ceto wacce kuma ta kore ceto shi kuma sai ya dumauce gaba ɗaya sai yake kawo waɗansu tawiloli wanda yake ma Allah biha min sultan ƙa'ida a manhaji na ahalus sunna wal jama'a in dai aya ta tabbata in dai aya ta zo a ƙur'ani hadisi ya tabbata to shi kenan an kammala wannan abin da ake magana a kan shi ya tabbata amma mutum ya ce zai ɗora hukuncin lahira akan abin da hankalin shi ya bashi yadda da shi abin da hankalin shi bai bashi ba kuma ya inkarin sa to wannan ɗaya ce daga cikin alamomin mutum abin nan najasar bid'a ta kama ƙwallon zuciyarsa Allah ta'ala ya sauƙi Allah ta'ala ya tsare wannan ke sai abu na gaba tunda mun ce ubangiji subhanahu wataala ya ce qul shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayan shi na Allah ne ya nuna kenan akwai nau'ukan cita ana fata mun gane wannan da kyau shi ceto mutane sai suke ɗaukan shi a matsayin wani abu ne irin na lahira irin na duniya mutum ne ɗan sanda ya kama shi sai ka sa baki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da baka sa baki ba da ba a wuce da shi ba kenan sai suka auna wannan a matsayin shi ne ceto saboda haka kenan duk wanda ya laifi duk wanda ya laifi a lahira to lahira kan ba kamar duniya ba ce da za zaka Ba ha haga wannan duk aqaliyarsa ce hankalinsa ne da yake dora hukunce-hukuncen shari'a akai ba dalili ne na shari'a ba misali ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda kuma ana fata ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi wanda yake wannan matsayin mahmud ne abun godewa ne wata kujera ce tallintar tallintar ake da ita a lahira ƙwaya ɗaya ce wannan kujerar kuma annabawan Allah da manzannin Allah suna da ɗimbin yawa da suka gabata annabawa da manzanni suna da yawa al'ummominsu kuma suna da yawa ana fata muna fahimci wannan da ke ko sannan kuma gashi Allah ta'ala yana son ya bayyana darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ru'usil akhlaq akan idanuwan kowanne ba kowanne mutum tun farkon halitta har ƙarshen halitta Allah ta'ala zai bayyana darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama kowa ya ga darajar shi kuma ya ci wannan da kyau to yanzu an taru a farfajiyar alkiyama akwai wanda tsabagen gumi kawai zai kawo mashi iya ma'alwala ne iya idan sawu gumin shi wani kuma iya gwiwa gumi da ka gani dai da an ka sha rana kake yake zubowa kaga hannunka yayi ya fara cika da gumi da gumi ko a ce gumi ko a ce jiki wani ce na da ko wani ya kawo mashi iya gwiwa subhanallah azim wani ya kawo mashi iya cibi wani iya kirji kaga fara kiran habu kenan ko Allah tsara ya tsare mu a lokacin ne fa za a ce a je a yi ma Allah magana subhanahu wa ta'ala a yanke hukunci dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna a samu asara yanzu wa zai je yi maganar ina fata mun fahimci wannan da ke ko wa zai je yi maganar za a ɗunguma a je wurin annabi adam ya ce shi shi kamar da hadisa yake a cikin bukhari kitabun tauhid shi da aka ce kada ya ci itaciya ya ci itaciyar sannan kuma a ce shi ya je ima Allah magana ba shi ba kar ka manta fa Allah ya yafe mishi Allah ya yafe mishi amma yana jin kunyar ya je gaban Allah yana tuna wannan saba ma Allah kuma bayan Allah ya ce ya yafe mishi Fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi Allah fa ya karɓi tubansa a ɗunguma a je wurin annabi wurin annabi duk annabawa sai a je wurin annabi annabi sallallahu alaihi ya ce ana laha ana laha ni nake da wannan cetan ni nake da wannan cetan sai ya je wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sunkuya yayi sujjada a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa a sujada Wani fa duk a ranar tashi alkiyama balle a ce a kotar bypass da za a cika mutane da haba ma haba haba wala mutum ji tsoron Allah ma ana maganar lahira a lokacin za a sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin da zai faɗa in ya faɗi kalmomin sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da shi is'al ishfa tushaffa ka nemi ceton an baka was'al tu'ta ka tambayi duk abin da kake so an baka ina fata ita wannan da ke ko to wannan mukami na a zo a yi hukunci tsakanin mutane a je a yi Allah magana domin a zo a yi hukunci tsakanin mutane babu wanda yake da wannan matsayin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ceto na farko kenan shine kuma babban ana fata mun gane wannan ke ko sai mu je ceto na biyu shine ga wannan an ɗora ma'auni a ranar tashi alkiyama ma'aunin sakamako duk wanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munanan ayyukansa to ɗan aljanna ne kai tsaye faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk waɗanda ma'aunansu suka yi nauyi suka rinjayi kyawawa suka rinjayi munana kun ga anan fa ba a ce ba munanan ba ina son mu gane wannan da kyau akwai munanan amma dai kyawawan su suka rinjayi munanan wannan shi dan aljanna wana jina da kyau ɗaya kenan sai wanda munanan suka rinjayi kyawawan kenan akwai kyawawan amma dai kuma munana sun rinjaye su to shi wannan wuta zai je ya bursuna ne wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wannan wuta zai je ina fatan kun fahimci wannan da kyau kar ku manta yana da munana kuma yana da kyawawa sai dai munanan ne suka rinjayi kyawawan a ce yana da munana kashi 90 bisa 100 kyawawa nawa kenan goma bisa ɗari to wannan zai je yi bursuna Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare wannan zai je yi bursuna to amma amma zai iya samun ceton an yafe mishi zai iya samun ceton an yafe mishi tambaya ta anan ita ce yana da munana goma yana da kyawa yana da kyawawa goma yana munana casa'in a munanan na akwai shirka babu danda da da shirka da ba a samu kyawawa goma ba domin ka'idar ita ce in dai akwai shirka to babu kyakkyawan aiki la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin qul fa'bud wa kun min ash-shakirin saboda haka in dai aka samu mummunan aiki in da aka samu shirka to tana lalata mummunan aiki ne gaba daya wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin qul la fa'bud wa kun min ash-shakirin saboda haka sai ya samu ceto wannan shine nau'in ceto na biyu wannan nau'in ceton na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana yinsa ya ce ya yafe mushi gashi duk takardu duk bayanai sun tabbata zai tafi bursuna amma sai a ce an yafe mishi wuce aljanna ina fatan mun fahimci wannan da kyau to da tambaya ta anan ita ce wannan yafewa da aka yi mishi falala ce ko kuwa saba alkawari ne eh falala ce shine abin da wasu 'yan bidiya suka gaza fahimta suka ce yanzu ai idan allah ya ce mai ya huce aljanna ai ya saba alƙawari tunda ya ce wa ma man khaffat mawazinuhu fa ulaika wa ma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawi to da haka tunda dai kan khaffal mawazinuhu ya dole ya tafi wuta in kuka ce Allah zai yafe mishi ya tafi aljanna ai Allah ya saba alƙawari sai suka gaza cewar suka gaza fahimtar ka yi falala yafe laifi shi falala ne zartar da abin da ka faɗa kuma adalci in Allah ta'ala ya ce da shi ya wuce wuta ya yi mishi adalci don ba a zalunce shi ba kullum da ke ko in aka yafe mishi kuma an mishi falala kowanne kuma kamala ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kowannen su kamala ce ina fatan za ku iya maimaita wannan jumla walillahi masalul yara ne suka yi fada ta ce in sun kara kowa sai kai mai bulala uku sai suka kara sai ga su a gabanka ya za kake ganin idanuwansu sai kai ce to kansu saki su wuce a nan falala kai musu ko saba alkawari kai falala kai musu sai ka ce to yanzu za a shiga hutu duk wanda ya haddace izifi biyu a wannan hutun da za a shiga neme alkawarin naira ɗari sai ya haddace izifi biyu baka bashi ba mai wannan barakallahu saba alƙawari kenan wannan shine saba alƙawari tunda baka cika ba amma wancan ka ce zaka doke su baka doka ba halala ce kai ba saba alƙawari ne ina ba mun gane bambance bambance sabili da haka akwai waɗanda yake bayanai zai tabbata wuta suka nufa sai Allah ta'ala ya ce su wuce aljanna an yafe musu ɗaya akwai kuma waɗanda hakan zai kasance sai annabawa da manzanni a ba su cetonsu su wuce aljanna ba tare da sun shiga bursuna na wuta ɗin ba sai su wuce aljanna ina fata mun fahimci wani da kyau kenan wannan nau'in ceton Allah ta'ala yana yin shi annabawa da manzanni duk suna yin sa salihan bayi duk suna yin sa sai nau'i na uku nau'i na uku shine an ba su izinin shiga wuta din an su shiga wutan to fito da su daga wuta ma yana neman izini sai a ce to kai wane an baka izinin wane da yake wuta je ka fito da shi kullum da ke ko an karrama ka ai kai da kai karan kanka an karrama ka dan an baka ceton shi ma an karrama shi dan an fito da shi ta sanadiyar ka ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk waɗannan dalilai na shari'a sun tabbatar da su menene dalilai na shari'a alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun tabbatar da su mun samu nau'i nawa kenan hmm? uku kwaya ɗaya tallintal al-maqamul mahmud ɗaya kenan sai wanda zai wuce wuta a ce an yafe mishi wuce aljanna sai wanda yake cikin wutar kuma a fito da shi sai suka ce ya za ku ce wanda yake cikin wuta a fito da shi bayan Allah ta'ala ya ce khalidi na fiha ku lura da ke ku bayan Allah ta'ala ya ce khalidi na fiha sai mu ce to ka tsaya ka ƙura ido sosai ka dubi nusus na ƙur'ani ya ce khalidi na fiha amma bai ce abadan ba a inda ya faɗi abadan a inda ya ambaci kafirai ne amma inda ya ambaci laifuffuka to bai ce abadan ba ya ce khalidi na fiha kuma ka karanto ayoyin ka gani allazi ne akulu na riba la ya kuma na ila kama ya kuma lazi ta kafa ta wasu min almas zalika bi annamu qalu inna bal bai'u mithlu riba wa halallahu al bai'a wa harrama riba fa man ja'ahu mu'izatu min rabbi fa anta fa ma salafa wa amru ila allah wa man aada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun babu abadan بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله كون يدخله نارا خالدا فيها باب أبدا kun bai wannan da kyau amma idan ka duba na kafirai inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum khalidina abada na fiha abadan to kaga anan na kafirai sai aka faɗi abadan ana laifuka mumuni musulmi mumini da ilafi a na fiha din shi babu abadan don sai mutum ya fayyace waɗannan abubuwa domin ya bambanta ya san bambanci aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma aƙida waɗanda suka saba mata suka zama yan bida duk waɗanda suke inkarin ceto gaba ɗaya duk suna ta kafa hujja da waɗannan ayoyi ɗin saboda haka sai mutum ya kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu baki daya masa mu nau kenan uku sai ceto na gaba shine ceton waɗanda aka ba su izinin su shiga aljanna a buɗe aljannan ma su shiga ku da ke ko don abin da zai nuna maka wannan shine aya cikin tsoratun zumar Hata iza ja'uha hatta idza ja'uha futihat abwabuha ta kafirai kenan ta mumine kuma wa futihat abwabuha ta kafirai futihat abwabuha hatta idza ja'uha futihat abwabuha har lokacin da suna zuwa tun an buko da kwabobin yan wuta ba kwabobin ma a buɗe suke kullama ulqiya fiya fawjun sa'ala mun khazanatu wa alam ya'tikum nadhir kawai watsawa ake ko ba mun a buɗe kawai suke Allah ta'ala ya tsare amma hatta idza ja'uha daya wa futtihat abwabuha har lokacin da suka zo kobar shiga aljanna daya kenan wa futtihat abwabuha kuma aka bubbuɗe kofofin biyu kenan ashe zuwa daban buɗewa daban ina fata mun fahimci wannan da ke ko domin mala'ika da yake tsaron aljanna ba zai buɗe ba sai idan manzan Allah ne ya ce mai a buɗe haka aka ba shi izini kisa na salami faɗa hadisin muslim ya ce ati baban janna zan zo ƙofar aljanna fa astaftihu sai in nemi da a buɗe sai shi mai buɗe ya ce waye ka sai in ce ni ne manzan Allah sai ya ce bika umirtu da ka aka umarce ni aka ce kan buɗe ba kowa sai kai to wannan ceton ma gaga da makullin aljanna ga ka da komai na shiga aljanna sai ma'aiki ya buɗe sallallahu alaihi wa ala wa sallama khatimun nabiyina kenan wa imamul mursalina to duk waɗannan nau'ukan ceto ne isa Allah ta'ala ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce ceton baki ɗayan shi na Allah ne kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je magana da Allah Allah ne zai ba da izini Allah ne zai ba da izinin aje a bude aje a yi ceton bude kofa a bude kofar Allah ne zai ba da izinin annabawa da manzanni da salihan bayi su yi ceto su ceci wanda zai shiga wuta a ce ya wuce aljanna ko wanda ke cikin wuta a ce ya fito duk sai Allah ta'ala ya ba da izini ina fata mun gane wannan da kyau sauraka ceto baki ɗayan shi na Allah maɗaukacin sarki ne babu wani wanda zai buɗe maka ido ya ce in ba ka bi shi ba ba zai cece ka ba babu shi ya zare maka idan ce in ba ka bi shi ba wallahi ba zai ce ta falala Allah da yawa take sai ma ga watakila yana cikin wanda zaka ce ta shi Allah ba a huce mushi gaba ba a huce mushi gaba ƙa'ida ita ce wanda za a ce ta wanda za a ce ta sai ya zama mumini mai tauhidi na biyu wanda zai yi ceton ya zama mumini mai tauhidi Allah ta'ala ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atu shay'an wa kan min malakin sau da yawa kam al-ikhbari al-khabariya kenan wata take ba da ma'anar kasir sau da yawa akwai mala'iku masu tarin yawa fi samawati a samai bakwai la tughni shafa'atuhum shaitansu bai amfanarwa shay'an da komai in za a ma jan baki a tilawa sai a ce wa kamin malaki sai ka ce latu guni shafa'atu mushe latu wa kamin malakin fi samawati wal ardi dama na ake so a kama saboda ba ta da wal ardi ka san ka saba samawat wal ardi samawat wal ardi samawat wal ardi sai a ce wa kamin malaki in saban yankan ke ne sai ya ce wa kamin malakin fi samawati wal ardi ya kama talawar laushi ce ba ta haɗu ba kun lura da ke ko <laughs> an ta haɗu ci cewa kamin malakin fi samawati la tughni tunda ba ta da wal ard wa kamin malakin fi samawati sau da yawa akwai mala'iku masu tarin yawa a sammai bakwai la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su bai amfanar da komai subhanallahi alazim illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman ya sha'u ga wanda shi Allah ta'ala ya so ya bashi izini din wa yarda kuma iya da shi kenan mala'iku ma suna cikin masu ce za a man da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan sai malam ku lura da kyau subhanallah malam ya kawo ayar a cikin kitabu tauhid ɗaya kenan sannan kuma ayar dubai da ta ambaci mala'iku sai kuma ta faɗi mala'iku a sammai duk da akwai mala'iku a ƙasai wana ji da ke ko akwai mala'iku a ƙasa lahu mu'aqibatu min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innahu la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim akwai uh, ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizun duk kuna da mala'iku kowa da mala'iku amma sai aka faɗi mala'ikun sama ba a faɗi mala'ikun ƙasa domin mala'ikun sama ka fahimci da yake Allah ta'ala yana sama su kuma waɗanda ake magana da su kun lura da ke ko wanda suka yi imani da lata da uzza na ga ga aya ta zo a jerin afar aitumin lata wal uzza wa manata thalithatan ukhra ala kum dhakar wa lahum unsa tilka idan qismatun jiza in hiya illa asma'un sammaytum wa antum har zuwa wa kam min malak kun lura da ke ko mala'iku da ke sama akwai almukarrabin mala'iku na kusa da al'arshin ubangiji subhanahu wataala gaba ɗayansu babu wanda zai yi ceto ba wanda cetonsa zai yi amfani a gaban Allah sai bayan Allah ya ba da izini ashe al'amarin azimin al'amarin ceto al'amari ne da yake azim babban al'amari ne wa qawli da faɗin Allah maɗaukin sarki qul ud'u allazina za'amtu min duni to ka ce kace ud'u allazina za'amtu min duni ku kira ku kira allazina za'amtu min dunillah ku kira waɗanda kuke riyawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala ku kira su su zo nan to zai zo to ma'aikin Allah ya ce ka zo lata da uza zai kama hanya ko kuma wanda ya mutu yake kabari zai fito ya taho ma'ana kaga a kira su du'a'u hudur kira na su zo su halarto da kafas ɗaya ko kuma du'a'u mas'ala kira na a roƙe su ku kira su za su amsa muku la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir sai Allah ta'ala ya ce la yamlikuna su waɗannan da kuke kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala a riƙe lissafi sosai su da suke kiran wani koma bayan Allah su riƙe lissafi lissafi na farko la yamlikuna misƙala zarratin fi samawati wala ba sa mallakar mulki na samai bakwai da ƙasai bakwai na abin da ya kai ƙwayar zarra mulki na samai bakwai da ƙasai bakwai na abin da ya kai kwayar zarra ba sa mallaka ya zama yana da cikakken ikonsa ba shi da shi to yanzu bulo minti inci tara nauyin shi ya kai kwayar zarra ya fi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ya fi kwayar zarra kuma gashi Allah ta'ala ce la yamliku na mithqala dharratin fi samawati wa la fil ard to ai sun mallaki bulo sai ya zama na mallaka ne mallaka ne ba mai cikakken iko ba mallaka ce ba mai cikakken iko ba me in yi mai mummunan riko sai ya fashe shi kashi bulan haka yi mai mummunan riko sai ya fashe daya shi kashi bulan in wani ya fi karfansa sai ya kwace eh haka ne ba ga ba mallaka ce mai cikakken iko ba da wani ya fi karfansa sai zare mai ido zai sai aji to haka ashe mallaka ce ba don kada mutum ya ji cewa a'a to ai ai to a ce ba su mallakar gashi kuma an ce shine kansila ko shine chairman ko shine kaza a'a ana cewa ai constitution yana gaban sa a'udhu haka ko tiraku da shi ma kenan ba mallaka ce mai cikakken iko shi ko wanda yake da mallaka ya mallaki abu mallaka mai cikakken iko yana yin abinsa ne lokacin da ya ga dama ba tare da shakka ko tunani ko tsoro ko wani abin nan ba babu wani abin da yake gabansa ba ya ci tsarin mulki ko tsarin kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce wanda zai nuna maka kenan mallakar Allah mallaka ce ta mai cikakken iko subhanahu wa ta'ala na farko la na mithqala zarra ba sa mallakar mulki cikakken mulki na abin da ya kai kwaya zarra na mulkin samai bakwai da kasai bakwai ɗaya kenan na biyu wa malahun fihi ma min shirk ba su da tarayya a mulkin samai bakwai da kasai bakwai an ji ba mulkin su bane kuma ba su da shi amma kuma ai sai a ce suna da tarayya to ba su da tarayya ba su da tarayya ba su da ta cewa bi kenan na uku kuma wa malahu minhum min fahim shi Allah ba shi da mataimaki daga cikinsu da cewar bai mallaka ba kuma ba a tarayya da shi wurin mallaka ba amma dai yakan dan taimaka ba shi da mataimaki shine zahir zahir shine mataimaki قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهير شيء متيمكي تو الله تعالى باشي da mataimaki a cikin su kenan shi ke da cikakken mulki subhanahu wa ta'ala sai ce wala tanfa'u shafa'atu inda ceto bai amfani a gaban Allah illa liman azina la sai ga wanda Allah ta'ala ya ba izini sai ƙala abu al’abbas nafa Allahu an masu wahu ya ta'allaku ƙubihin mushrikuna fanafa an ya kuna da mulkun au wukistun minhu au ya kuna auna lilla wala mai baƙa illa shafa'a ba bayyana ana halatan fa'o illa liman azina lahun rabbu kama ƙal wala ya shafa'una illa liman ya tabba فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تؤطى واشفع تشفع قال أبو العباس أبو العباس شين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda har yanzu shi tana bin 'yan shi'a da 'yan ɗari da duk masu bin gungun sufanci har yanzu tsine mishi suke har yanzu tsine mishi suke domin za su yi rubutu mujalladi iya yawan shi in faɗi kalma ɗaya biyu sai ga duk ya rubuta shi gaba ɗaya shekul islam ibn taymiya an kuka in ba ku manta ba ai mun yi magana shi a lokacin da muke sharhin muke karatun alwasufiyya kun da ke ko wani ya ce wai wai zai nuna mashi karama ko na gurasa zai ɗauko mashi gurasa wannan gurasa ce daga kaɓakin annabi ibrahim su cuto na farko dai ni ba a umarce ni da in bi kaɓakin annabi ibrahim ba addinin shi aka ce aka ce sun ma ma'aina ilaka anita biyu millata ibrahim hanifa ɗaya kenan sannan na biyu kuma shi kaɓakin annabi ibrahim babu gurasa maraƙi ne sashi ijilin ne sami <laughs> kullum da ke ko to haga <laughs> haga amsa ta mutu ko ya ce na farko dai ba ce ci gaban giya na ibrahim ba addinin shi aka ce ba in ba ba ce wai tun zamana na ibrahim ibrahim mutum yana da gurasa wa har yanzu wannan gaba giya ba shi kare in dai ban da rufa ido saboda allah shekul islam ibn taimiyya shekarar shi 64 a duniya haka ya koma ga allah bai aure ba yana cikin malamai da suka shahara allah ta'ala bai sa su yi aure ba irin su imamun nawa tsabagen bai ma addini kariya ba su da himma kenan ba lokacin ba su haƙƙinsu ne kawai yau ana kurkuku ne gobe ana rubutu jibi ana ta'alifi shekaran jibi ana karantarwa ba irin ɗaurin da musulmi yi ibn taymiya ba babu irin ɗaurin da musulmi ba an ɗaure shi a nishara an ɗaure shi a dimashq an ɗaure shi a kaza an ɗaure shi a kaza an ɗaure shi a kaza Allah ta'ala ya tsare shi Allah ta'ala ya gafarta mashi mu kuma ya tsare mu baki ba sa kauna su ji sunan ibn taymiya ba sa yace ku lura da kyau ku ji magana ibn taymiya yace na fallahu amma siwahu Allah ta'ala ya kore ma duk wani abin da ba shi ba kullum na fallahu an masuwa Allah ta'ala ya kore daga barin wani wanda ba shi ba ma ya ta'allaku bil mushrikun duk abin da mushrikai suka rataye da shi duk abin da mushrikai suka rike Allah ta'ala ya kore shi na farko fa nafa an yakuna li ghairihi mulku sai Allah ta'ala ya kore cewar wani shi ba shi da mulki a ina ya da yace la ne mithqala dharratin fi samawati wala fil ard dai kenan au qis'un minhu ko kuma a ce wani Allah ta'ala yana da rabo yana da kaso na mulkin ko ba duka ba sai ce wa malahum fihi ma min shirk sai ce ya yakuna auna lillah ko kuma wani ya zama na shi taimaka ma Allah ɗin yake sai Allah ta'ala ya kore ya ce wa malahu minhu min zahir shekul islam ya ce wala mai baka illa shafa'a ba abin da ya saura a cikin waɗannan da mushrikai suka rike sai ceto in an musu magana sai ce ha'ula'i ha'una inda Allah waɗannan su ne waɗanda za su cece mu a gaban Allah sai Allah ta'ala ya ce wala mai baka illa shafa'a na in ji shekul islam ba abin da ya saura sai ceto fa bayyana ana anna la tanfa'u sai Allah ta'ala yi bayanin ceto bai amfani illa liman azina lahu rabbu sai wanda Allah ta'ala ya bashi izini da ya ce wala ta tafu shafatu inda illa liman azina la sai shekul islam ne ibnu taymiya yace kama qal kamar yadda Allah ta'ala yace wala yashfa'una illa liman irtaqa su kuma mala'iku ba sa ceto sai ga wanda Allah iya yarda da shi wala yashfa'una ba sa ceton kowa illa liman irtaqa sai wanda Allah iya yarda a ceta su a ba su izinin su yi ceton sannan kuma a yarda da wanda za su yi wanda za a ceta fa hadhihi shafa'atu wannan ceto allati yadhunnu al mushrikuna wanda mushrikai suke zaton samun ta hiya muntafiyatun yawm al qiyama korariyar ceto ce ranar tashi al qiyama a tare da su kama na fahal qur'anu kamar da qur'ani ya kore ta yace wa anzir bil ladina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafiq ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wannan wala shafa'a babu ceto ga kafirai saboda mai kace babu ceto ga kafirai saboda ayi waccan sura fala fama tanfa'uhum shafa'atu shafi wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bada labari annahu ya aci shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo gaban Allah subhanahu wataala fa yasjudu li rabbi sai ya sujada ga ubangiji subhanahu wataala wa yahmaduhu sai ya yabe shi la yabda'u bi shafa'ati awwala ku lura da kyau a hadisi idan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya je ya sujjada ba zai fara magana ceto ba tukunna zai fara yaban Allah ne yana ma Allah ta'ala kirari thumma yuqalu lahu sannan a ce da shi a ra'sak daga kanka yanzu kun ga ba faɗa mana tsawon dadewar da zai yi a sujjada ba ba yana zuwa sujjada zai fara yi sai kuma ya dinga yaban Allah ya dinga yaban Allah ya dinga yaban Allah sai a ce fa'ar asa daga kanka ɗaya kenan na biyu wa ƙul yusma faɗi abin da zaka faɗa ana sauraro mai sauraron shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka san mulki kenan na Allah madaukakin sai. wasal tambayi abin da kake so tuƙuƙa an baka washfa nemi ceto tushaffa an baka ceto wannan hadisin fa ruwayar bukhari ne da muslim al'amarin alkiyama ba al'amari ne da wani zai shige maka gaba a nan duniya ya ce ka yi abin da za ka yi ba a ranar alkiyama in ta cushe ka kira shi a billah ba wani al'amarin ba wa qala abu huraira abu huraira abdurrahman ibn sakhar yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man as'adun nasi bi shafa'ati ya ma'aikin Allah wa ya fi cancantar cetonka a cikin mutane to fa kowa zai so wannan a tambayar wannan amsar ya ma'aikin Allah wa ya fi cancantar samun cetonka a cikin mutane qal sai ma'aikin Allah ya ce man kala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi da zunzurutun gaskiya ya faɗe ta daga zuciyarsa kaga yanzu akwai ƙaulu la ilaha illallah ɗaya kenan akwai kuma al fi ƙauliha biyu kenan ya faɗa sannan kuma ya faɗe ta daga kokon zuciya saboda shi saboda Allah maɗaukin sarki to a nan ne ya cancanci cetan kenan faɗanta kadai ba zai iya sawa ya zama ya sami cetanta ba faɗin la’ila ilaha illallah kadai ba zai sa mutum ya samu ceto ba sai idan ya cika sharaɗi na biyu shar'i na biyun kuma shine zamana ya faɗe ta ne domin Allah subhanahu wataala tun daga zuciyarsa saboda me muka faɗa haka saboda Allah ta'ala ya ce idza ja'aka al idza ja'aka al munafiq idza ja'aka al munafiquna haka ayat ta jibo idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu kuji qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun subhanallah sun ce fa na shahadu in na kala rasulullah mun shaida muna shaidawa kai ma'aikin Allah ne sai Allah ta'ala ce wallahu in na kala rasul Allah ya san cewar kai ma'aikin sa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina la kadhibun ƙarya suke yi to da kaga sun faɗi la ilaha illallah amma ba za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ba su faɗe ta khalisan min qalbihim sa Allah ta'ala ce minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum saboda bai faɗa daga zuciya dole ne sai ya faɗe ta daga zuciya su kuma waɗannan kaga waɗannan munafikai kenan su ko kafare ma aslan idza qila innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun su sun kasance idan aka ce musu la ilaha illallah sai su girman kai a inna la tariku alihatina yanzu kawai mu sai mu bar allolinmu li sha'irin majnun ga wani mawaki da yake mahaukaci a uzbillah saboda haka wanda ya fi kowa samun ceton manzan Allah sallallahu alaihi ya fi cancantar ceton manzan Allah sallallahu alaihi shi ne wanda ya cika sharuɗa nawa biyu shar'i na farko faɗin la'ila illallah shar'i na biyu kuma ya zama ya faɗe ta da gaskiya tun daga kokon zuciyarsa fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idhnillah kenan wancan ceton yana tabbatuwa ne li ahlil ikhlas ga masu tauhidi ɗaya kenan bi izinillah da kuma izinin Allah maɗaukin sai wala takunu liman asharaka billah ceto bai kasancewa ga dukkan wanda yi shirka da Allah ba za a bashi ceton yayi ce ba za a izinin yayi ceto ba hakan nan ba za a bada izinin a cece shi ba wanda ya fita daga wannan mutum ɗaya ne shine Abu Talib shine ya fita daga wannan ka'idar abu talib babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya mutu akan addinin iyaye da kakanni bayan ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya iya kariya a matsayinsa na ɗa ne na ɗan uwansa kuma ana sallama ya yi iya a akan ya musulunta ya ce shi dai abin shi dai ya mutu kan addinin iyaye da kakanni to shi ceton da za a ceton da aka baiwa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da za a bashi izinin ya yi mishi shine a canza mishi mutsuguni daga cikin wuta daga wannan wurin daga wancan wurin a kai shi wancan wurin kullum da ke kaga ba za ka ce daga wannan wurin a kai shi wannan wurin ba Allah ta'ala ya tsare daga wancan wurin a kai shi wancan wurin su yan wuta suna ganin wanda isa mu zuwa can ai kamar aljanna yake shi kuma da yake wurin yana ganin kamar babu wanda ya kai jin azaba domin takalma ne da hula ta wuta zai sa su Allah ta'ala ya tsare kafirci ba shi da su Allah ta'ala ya tsare mana kafirci wa haqiqatuhu haqiqa ne yadda ta ceto zai kasance anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas Allah madaukakin sarki shine wanda yake bada falala ga ma'abuta tauhidi fayaghfiru lahum sai ya gafarta musu biwasitati du'a'in ta ta hanyar wanda ya yi addu'ar ta hanyar addu'ar man azina lahu wanda aka ba shi izinin an ya shafa'a da ya yi ceto wannan kuwa liyukurimahu don shi ma a girmama shi a bayyanar da matsayinsa wa ya nalal maqamal mahmud ya samu babban matsayi shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam anan kenan fa shafa'atul lati nafaha ceton da qur'ani ya kore ma kana fiha shirkun shine ceton da yake a cikinta akwai shirka shine ceton mushrikai kenan waliza wali haza saboda wannan ne asbata shafa'ata bi iznihi fi mawadi ya tabbatar ce ya tabbatar da ceto da izininsa a waɗansu wurare na alqur'ani wa qad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kuma lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin annaha la takunu ita ceto bai ceto bai kasancewa illa li ahli tauhidi sai ga ma'abota tauhidi wal ikhlas da ikhlasi intaha kalamu kalamu shekul islam ibn timiya ya kare kaga abin da muhammad bin abdullahi ya nakalto kenan daga majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn timiya sai nuna mana ceto da za a yi shine ceton waɗanda za su ceto su ne muminai bayan izinin allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suke cewa me ya kawo babin ceto me alaka babin ceto da kitabun tauhid wana ji da kyau ko menene alaƙa ceto da babu tauhid kitabu tauhid alaƙar su ita ce akwai waɗanda suke bauta ma suka rike ma wani Allah suka rike wasu koma bayan Allah maɗaukin sarki da zimmar za su cike su shetan ne yasa suke bin su kun da ke ko sai Allah ta'ala ya ce ceton nashi saboda haka sai a sake su a kama shi kun fahimci da dan an tambaye su ce haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan su ne waɗanda za su cece mu a gaban Allah Allah ya tsare sai ma yace fihi masail al'ula tafsirul ayat bayanin waɗancan ayoyi guda biyar da malam ya kawo الثانية صفة الشفاعة المنفية منفية صفر ceton da aka kore wanda ceto aka kore eh? wanda yake akwai shirka a ciki yi bayani yi bayani ne ceto na kafirai Kullum lura da ke ko ba za a ba da izinin a cece su ba ba za a ba su izinin su ceto ba wannan duk ayoyi da suka kore ceto shi ake magana ba za a ceci kafirai ba kuma ba za a ba su izinin su yi ceto ba ayoyi da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da shi ne ga muminai bayan izinin allah subhanahu wa الثالثة صفة الشفاعة المثبتة صفة شيتو ود أكا تبتر وانديك شيني لأهل التوحيد والإخلاص الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى أنبتم ببان شيتو وهي المقام المحمود شيني ببان مسعين الخامسة صفة ما يفعله النبي ما يفعله صلى الله عليه وسلم صفر أبن من زعل الله صلى الله عليه وسلم زي أكتا وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد شوار إن يجي الله تعالى بازي فارا neman ceto ba tukunna zai fara ne da yin sujjada fa idza azina Allah lahu idan Allah ta'ala ya bashi izini shafa sai ya yi ceto shi ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai idan Allah ya bashi ceto sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi zai baka ka fahimci cikar mulki na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikar cewar ceton mallakar Allah maɗaukin sarki ne shi shi kadai wahdahu la sharika yana ba da shi domin ya girmama wanda aka ba asadisa matsala ta shida man as'adun nasi biya wanda ya fi kowa cancantar ceton shine wa ahlul ikhlasi wat tauhid asabi'a anna la takunu liman asharaka billah ceto bai taba kasancewa ga duk wanda ya shirka da Allah asamina bayanu haqiqatiha bayanin hakikanin menene cuta da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu